bayan na biyar da yau shi ne karatu na da ke mana magana dangane da mu'amalat mun fara magana a kan jihadi mana ya mana bayani dangane da rabe-raben jihadi sa'an nan ya yi mana bayani dangane da hikimar yin jihadi wanda yau insha Allah za mu tashi ne a matasa biyu wanda suke magana kan fadalan jihad muna Allah sai ke dora mu akan shi yake wani da ke fannin jihadi wanda ke jihadi fi sabilillah ta'ala min akbar al-jahiliya الصادقه والحديث النبوية الصحيحة الثابتة an rawaito dangane da falalan yin jihadi da samun kuma shahada dangane da ayoyi masu tarin yawa da aka ambata a cikin Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai ingantattu tabbatattu ma ya ji jihad wanda waɗannan ayoyi taransu ko kuma yawansu yana sanyawa cewa shi yin jihadi min a'azamil qurbi wa afdalul ibadat cewa shi jihadi yana daga cikin manya-manyan ayyuka da mutum zai aikata don kusanta zuwa ga ubangijinsa sa'an nan kuma yana daga cikin manya-manyan ibada da mutum zai aikata da suka fi falala ya ce wa min tilkar akabar al-ilahiyya yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba da labari wal ahadithin nabawiyya qawlihi ta'ala Faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna la hasara min al-mu'minina anfusahum wa da bi anna na al-janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعلى الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أو أن آية هو أن الآيين في سورة التوبة Allah madaukakin sarki ce lallai ya sayi ya biya rayukan muminai ai inna Allah istara min almu'minina anfusahum Allah ya saya ya biya dangane da rayukan muminai kaga ba dole bane ma sai Allah ya yi wannan bayani domin shi kansa mumini din ai Allah ne ya halicce shi kuma da ya halicce shi yana da ikon da zai ɗauki ran kowane lokaci ne amma duk da haka saboda ya nuna girman yin aikata jihadi din sai ya ce a da zai mutu ma a wajen jihadi din to Allah ya sai ransa ya biya wa amwalahu shi mai yin jihadi ko da Allah madaukakin sarki ya sanya an kashe shi a wajen jihadi to Allah madaukakin sarki dukiyarsa gaba daya Allah ya saye ta kuma ya biya kuma kar ku manta ciniki irin na Allah madaukakin sarki da karban bashi irin na Allah madaukakin sarki ba daidai yake ba da irin yadda mu muke yin saye da sayarwa ba daidai yake ba da yadda muke ba da bashi ko muke karɓan basussuka ba haka ba ne shi Allah maɗaukakin sarki idan ya sayi abu yana yin sayayya ne na karamci za a baka abin da isi ƙarfin dukiyarka sa'annan idan ma bashin har karɓa idan aka zo biyan ka za a ninninka ne abin da aka karɓa ɗin za a ninninka ne a biya ka kaga wannan ne wato biya ko saye da tsayarwa na karamci don haka Allah madaukakin sarki ya ce ya sayi rayukansu ra'an nan ya sayi dukiyarsu bi ma'ana dukiyarsu ba wai asara su kai ba ko da kaga gona gidajensu ko da kaga eh, an yi an karkashe waɗansu daga cikinsu to ba wai sun yi mutuwar banza ba ne Allah ce bi anna lahumul janna da me zai biya wannan dukiyar tasu da me zai biya wannan rayuka nasu a ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki ce ya yi musu alkawari ya tanadar musu gidan aljanna Allah ka samu 'yan aljanna ne suwaye wa ƴannan muminai inda da Allah madaukakin sarki ya sayi rayukansu ya sayi dukiyarsu Allah ya madaukakin sarki ya ce su siffar su shine yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaƙi ne don ɗaukakar mar Allah jirana ba wai suna yin yaƙi ne don a ce su gwarzaye ba ne ba wai don suna yin yaƙi ne don a ce su kowa gwaninta a wajen yaƙi ba a'a ba wai suna so samu wani rabo ne a nan duniya ba a yuqatilu na fi sabilillahi suna yin yaƙi ne da ɗaukar bar Allah wa yaqtuluna za su yi kisa za su yi kisa za su yi kisa bi ma'ana su ja su gwarzaye ne wajen yaƙin ma ba wai dubana ba ne ba wai masu tsoro ba ne a'a suna yin yakin za su yi kisa za su yi kisa wa kutaluna kuma a wani lokacin akan iya samun dama akan su a kashe su za su yi kisa za su yi kisa wani lokacin kuma a samu dama a kashe su Allah madaukakin sarki ya ce wa'adan alaihi wannan alkawari ne a gare shi haƙƙan na tabbaci da ya tabbatar ya rubuta wannan littaurati a cikin attaura wal injili ya rubuta hakan a cikin injila wal qur'ani ya rubuta a cikin alqur'ani bi ma'ana Allah madaukakin sarki ya yi alkawari a cikin alqur'ani cewa duk wanda aka kashe shi a wajen yaki, sakamakon da za a bashi shine aljanna sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari a cikin dukkan waɗannan littattafai cewa duk wanda ya yi asara inda ya yi asarar nan don ɗaukar karmar Allah ne to Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari zai ba shi aljanna don haka ka ga cewa an je wajen yaƙi ko an je wajen gwamzawa. ka yi asarar dukiyarka ka yi asarar iyalanka ko har an yi asarar kanka ka ɗauka cewa wai an yi asarar ka ne a'a kana da sakamako na gidan aljanna kuma dama ai za ka mutu kuma a wannan ranar za ka mutu to ka yi mutuwa ta kirki ai ya kuka yi mutuwa ta banza ko ba haka ba ne <clears throat> Allah madaukakin sarki sai wa man aufa bi ahadi duk wanda ya cika alƙawari da alƙawarin da ya dauko bi ma'ana zai kare addinin Allah minan ya cika alƙawarin da ya dauko daga wajen Allah duk lokacin yana cikin mahaifiyarsa ya zo ya aikata abin da ya dauko alƙawari din nan sai Allah madaukakin sarki ya ce fastabshiru bibai kikumun lazi baya a tambi don haka ku yi bushara da irin wannan kasuwanci mai tarin riba da kuka aikata mutumin da ya ɗauko alkawarin zai kare addininsa sa'an nan ya zo duniya ya zo ya rayu a cikin duniya lokacin da jihadin ya kama shi ya zama ko ya yi jihadi din ya kare addininsa har ta kai ya rasa dukiyarsa ya rasa rayuwarsa to ya sani babu kasuwancin da tafi wannan riba duk kasuwancin da za a yi in dai da ƙarshe za a shiga cikin aljanna kasuwanci ya yi riba a cikin wannan kwaranniya da ake yi a cikin duniyan nan a ce ka mutu ka shiga aljanna to rayuwa ta yi albarka rayuwa ta yi albarka mutum ya mutu ya shiga aljanna to rayuwa ta yi daɗi Allah ka samu yan aljanna ne Allah ce ka tsaro shi ku yi bishara wa ƴan uwanku ku yi bishara ga ƴan uwansa bi bayyini kumul ladhi baya'tum bi da wannan kasuwanci da aka yi wa zalika huwa al-fawzul azim Allah ta madaukakin sarki ce to wannan shine rabo kuma rabo mai girma Allah ka samu ta. Allah madaukakin sarki yana sake faɗa a cikin suratul kafi aya ta hudu Allah yana cewa inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah madaukakin sarki yana cewa yana son daga cikin waɗanda yake so na gaba gaba da wanda Allah maɗaukakin sarki yake son su su ne allazina yuqatiluna fi sabilihi waɗanda suke yin yaƙi don ɗaukaka karmar Allah safan suna yi shi sahu-sahu bi ma'ana suna yi shi cikin tsari ka annahun bunyanin wasu kai ka ce wani gini ne wanda ya samu injiniya mai kyau ya samu ƙwararren injiniya a aka tsara blok ɗin nan tsari ya zama to an ce da blok kuma blok ɗin ya tsaru domin idan ka samu injiniya da ya iya yin gini da ka hango gini kawai sai ka ga ginin ko da ba a yi masa filasta ba ko da ba a yi masa fenti ba wannan gini za ka kai wannan gini ya to Allah madaukakin sarki sai to misali yayi da irin abubuwan da kuke gani Allah ya yi misali da irin abubuwan da ake lura ake gani yake furge mutane sai ce to kamar haka irin an yi wannan jere to haka Allah madaukakin sarki yake son bayinsa waɗanda suke zuwa yaƙi kuma suke yin yaƙin wato sahu-sahu mai ma'ana suna yin yaƙin ne da tsari akwai shugaba akwai wanda komanda akwai wanda zai ce kaza akwai wanda zai ce kaza akwai wanda zai ce a tsaya a tsaya akwai wanda zai ce a tafi a tafi akwai wanda zai ce a yi gabar a yi gabar a wanda da ce a shiga lungu wanda da ce a kwanta ya ce a yi kaza a yi kaza dukkan waɗannan abubuwa ba wai a tahura ta ta ta ta ta ta an gangara an hauro an gangaro babu tsari to ba irin wannan ake magana ba Allah ce waɗanda yake so su ne waɗanda suke yin yaƙi kuma suke tafiya a cikin tsari Allah ka sami ta a wata aya har yanzu cikin dai wannan sura Allah madaukakin sarki yake cewa ya na amanu ya ku waɗanda yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah ce shin ba zan shiryar da ku ba ba zan nuna muku ba zuwa ga wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin zai tseratar da ku zai kubutar da ku zai hana ku shiga cikin azabar Allah mai sanadi Allah ce ba zan nuna muku wannan ba kamar sahabbai da da mu da muke jin wannan ayar mun ce Allah a nuna mana wani aiki zani ya tseratar da mu daga shiga cikin azabar Allah sai Allah madaukakin sarki ce abu na farko tu'minu billahi ku yi imani da Allah dukkan waɗancin sharuɗai na imani wajibinka ne ka haɗa su dukkan su ka zama to kayi imani abu na farko kayi imani da Allah sa'an nan ka yi imani da mala'ikunsa sa'an nan ka yi imani da littattafansa sa'an nan ka yi imani da manzanninsa sa'an nan ka yi imani da kaddara ta alhairi ko ta sharri sa'an nan ka yi imani da ranar tashin kiyama kuma waɗannan ba zai yiwu ba sai dukkan ayyukanka suna nunawa akan kayan imani da waɗannan abubuwa menene ayyukanka da zai nuna za ka yi imani da Allah maɗaukakin sarki ne idan ka gane cewa eh, ai Allah as ne yana jinka duk abubuwan da za ka faɗa Allah maɗaukakin sarki yana nan yana jinka ya sanya wanda za su yi kodin ɗin komai ka tabbatar da in ka faɗi abu mummuna gobe ka gaya wa kanka mummuna ne ko kuma ka tara wa kanka mummuna ne idan ka ambaci abu na alhairi ka sani cewa ka fa tara wa kanka kayan ayyukan alhairi ne kenan kaga a nan ka imani da Allah madaukakin sarki ka san cewa yana jinka ka san cewa yana ganinka sa'an nan kuma masani ne a duk gurin da kake to in ka kiyaye waɗannan sunaye na Allah guda uku to shikenan ka yi imani da Allah madaukakin sarki sa'annan mala'ikunsa ka yi imani da su tunda ya ce ma yalfazin min qawlin illa dai raqib atid babu wanda zai yi wata magana face akwai raqib da atid suna tare da shi suna nan tare da kai kuma an yamini wa an shimali kai suna zaune gefen ka na dama suna zaune a gefenka na hagu suna rubuta dukkan abubuwan da za ku yi tun da ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa Rabi'u, wala kamsatin illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah madaukakin sarki sai babu hukun da za su gana suna ganawa face ilimin Allah ne na huda a wannan wuri babu biyar ɗin da za su gana face ilimin Allah shi ne na shida a wannan wuri kai idan suka kasa uku ma wato su su biyu ne suka yi gani din Allah da sa yana nan a wannan guri din haka nan idan suka kasance su sama da haka ne sun kai miliyan ne Allah madaukakin sarki iliminsa yana nan a wannan guri kaga lokacin ma da aka saukar da wannan aya duka kafiran da suke makka sai suke cewa a mutum da yanzu ai ilahu muhammad ya zama kulle shai tunda allah manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana jin dukkan abin da za mu yi to me zai hana idan muka zo ganawa idan za mu gana din me zai hana ba za mu gana mu dinga faɗa a cikin kunnuwa ba mu dinga faɗa zan yi magana sai wannan ya gaya wannan abin da za a yi mitin din a kunne wancan ya gaya wannan a kunne wancan ya gaya wancan a kunne wai kai la yasu mabu ilahu muhammadu saboda wai su a tunaninsu in an faɗa a kunne in an gaya wannan a kunne wannan ya gaya wannan a kunne to ai Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai ji abin da suka faɗa ba shi ne Allah madaukakin sarki ya ce musu wa asiru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ko ku faɗa da baki ku bayyana ko ku ɓoye ku farfaɗa a kunne ya san abin da ma bai fito ba a cikin abin da ke cikin zukatan to ba kai fa ya fito ne bi to ya kuke gani kenan idan kun faɗa ya san ma abin da bai fito ba to in ka faɗa kuma fa kaga wannan shi ya fito sauki ba haka za ka yi imani ne da mala'ikun idan ka kasa cewa wa'annan suna nan tare da kai wa kutubihi sa'an nan kai imani da dukkan littattafai da aka ce an saukar da littattafan nan ne daga Allah madaukakin sarki to kai imani haka ne manzanni Allah da aka aka ambata su malamai suna cewa akwai guda 25 a cikin alkur'ani ko kuma sama da haka ma to amma dukkan waɗannan guda 25 ɗin da su ya fito kalala to ka yi imani manzannin Allah ne Allah madaukakin sarki shi ya zaɓe su shi ya aiko waɗansu daga cikinsu zaman to masu wa'azi a cikin su wajibi ne ka yi imani da haka an gane ko ka yi imani da haka idan ka yi imani da haka ka huta tunda an lissafa su wasu ayoyi suna cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun وكذلك نجد المحسنين wa Isa wa والياس كل من السالمين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا قدرناهم على العالمين sai an sai wani mawaƙi yake cewa samaniya ta ashara min ba a ji taba atin wa homo idris hudu shu'aibu salihun wa kaza zulkifi le adamu wani mutu tarihi kudin ya ce ga sha takwas a can sa'an nan kuma ga guda bakwai wanda in ka haɗa za su ba su guda 25 wal muktar anan muktar anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani da su dukkan su ka ka samu labarin sa ba samu labarin sa ba a'a kai imani an aiko shi sa'annan wal yawmil akhir kai imani da ranar tashin kiyama ko ta rana da za ta zo yuhasibu kullu al a'mal amma man ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هانية Allah maɗauki sarki ce a kowace rana da za ta zo za a auna ayyukan mutane wanda launin kayansa ko ayyukansa na kirki ya rijayi ayyukansa na banza to wannan yana cikin rayuwa yardar da ma'ana ɗan aljanna ne Allah ka sa a yadda da mu ya amma wanda ayyukansa suka zama sun yi sako-sako bi ma'ana munanan sirrin jayi kyawawan wannan ba ya samu matsala ya zama dan wuta domin ya ce fa ummuhu hawiya yanzu mahaifiyarsa dama dan kaza ake cewa ko to mahaifiyarsa ta zama hawiya ce wa ma daga me sanar da kai abin da ake kira da wannan abin da yake wata wuta ce mai tsananin zaki Allah ka kare mu don haka kai imani da wannan na ranar tashin kiyama din sa'an nan mai wahala shine imani da kaddara ta alhairi ko ta shari to kai imani da ita ita ma kaddara ta alhairi in ka ganka a cikin wadata ka yarda daga Allah ne in aka samu akasin haka ka yarda daga Allah ne to idan ka haɗa waɗannan jumla ɗin nan to yanzu ka yi wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce nuna billahi ka yi imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi kuma ka yi imani da manzansa sa'an nan abin da za ka yi wa nuna fi sabilillahi ka yi jihadi dan ɗaukaka karmar Allah ya ce bi amwalikum wa anfusikum ku yi da kawunanku ku yi da dukiyarku domin jihadi ba zai yiwu haka kawai ba sai an yi jihadin da dukiya sai an sa dukiya a ciki kamar lokacin za a wani yaƙi Allah madaukakin ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku kawo a kawo gudunmawa saboda talaka wanda ba su da shi masu dukiya su taimaka a zamanto an tsallake wannan wannan wannan jihadi din aka dinga yi aka dinga yi masu kaɗan suna kawowa masu kaɗan suna kawowa sai na umar Allah ya ƙara masa yarda ya ɗauko ya ce ya rasulullah mutum dubu mutum dubu da za su yi yakin nan da da farko ya zo ce ya rasulullah one over three ɗin waɗanda za su je yakin ɗaya bisa uku na duk wanda za su tafi ya ce to da abin da za su bari a gida masu iyalai da abin da za su hau abin hawa ya ce da abin hawan da guzurin har su je su dawo ya ɗauki wannan al'amari ɗin ya ce ya ɗauke wannan al'amari ɗin sa'an nan ya sake dawowa ya shiga gida ya fito ya ce ya rasu lallai ga dinari dubu arba'in ya Allah a sake sawa a cikin abubuwan tafiya wannan yakin ya sake shiga gida ya fito ya ga har yanzu ana ta ana ta ayi nan ayi nan ya ce ya rasu da har yanzu ga dirhami dubu arba'in a sake bawa a sanya a cikin wannan tafiya da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dinga ɗiban dirhamin nan yana yin tsirrar da su kamar me kaman kaman wake ka dinga ɗiba haka kana yin zirrin da dukiyar zana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma ba madar madar kuma madar kuma yace babu abin da zai cutar da Usman ma ala zalika al-yawm yace fiye da abin da ya aikata yau din nan yace babu wani abin da zai hana shi shiga aljanna yanzu da mu masu dukiyar mu za ku gane da irin wannan ai ma ba za a shiga wannan damuwar ba an gane ba ma za a shiga wannan damuwar ba ana ta wani ihu za a canza ba za a canza ba za a canza ba za a canza ba ba za su shiga wannan talakawa ba za su samu wani matsala ba domin ba sa bakin ciki da kowa za ka yi bakin ciki da wanda ke taimakon ka ne ba za ka yi bakin ciki da shi ba amma ruwa suna nan za a ce a gada a canza kuntata wa suwa ne kara a canza an gane mutum ba a canza ba din dai kuntata har ta fara samun mummuwan mu kuma na ƙasa domin komai ya safa komai yanzu ya fara ɗaga kudin dukiyarsa komai ya fara tashi komai in ka shiga so ya tafi ya tashi komai in ka shiga kasuwa ya tafi ya tashi saboda me saboda su masu kudu za su iya sayan ko nawa ne sai zai zai aji kaga ta dawo kan mu kenan Allah ya sauke don haka bi amwalikum wa anfusakum ku yi jihadi din nan da dukiyar ku ku yi jihadin nan da kawunan ku Allah madaukakin sarki ce zalikum khairul lakum wannan shi ya fi alhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in dai kun sani cewa kuna da sani kuna da sani kuma sani na masu hankali cewa duk abin da ya same ku daga Allah ne duk abin da kuka rasa daga Allah ne to lallai yin jihadi shi yafi shi yafi a gare ku Allah ce bayan ya yi muku haka ya gafir lakum dhunubakum aikin da kuka riga kuka aikata shi a can baya Allah zai gafarta muku dhunuban Allah ka gafarta mana dhunuban wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku cikin aljannar da ƙoramai suke gudu a ƙarƙashinta wanda kun karanta cewa ƙoraman nan ga sunan guda hudu ne kala hudu ne akwai ruwa ruwan daji akwai zuma tacecciya akwai madara wanda yake baya tsari baya tsari ba irin madarar ne abin nan bane ba irin na duniya bane baya tsari sa'an nan zubar ba ba wai wani kashin wani kwaro bane an gane ba wai kashin wani kwaro bane a'a ita wannan zumar tacacciya ce ba daga cikin wani kwaro a cikin wuta ba sa'an nan akwai kuma giya wacce ba ta buga Allah ka samu 'yan aljanna ne wa masakinun ɗayyiba Allah maɗaukacin sarki ya ce sa'an nan kuma akwai wurin zama wanda yake mikyattawa nagartacce ingantacce wanda baya bukatan kwaskwari ma gidan aljanna baya bukatan yin a ɗan shekarar biyu ka ce ba za a yi tantin guri kaza a'a baya bukatan wannan wa masakin tayyibatin fi jannatin adani Allah madaukakin sarki ce dukkan waɗannan abubuwa mun tane su ne a cikin aljanna ta zama dindindin zalikal fawzul azim Allah madaukakin sarki ce wannan rabo ne babba Allah ka samu rabauta wa har yanzu Allah sarki ya faɗa a cikin wata aya inda yake girmama wato waɗanda suka yi jihadi ɗin, sa'an nan wanda zai iya yiwuwa ma a wajen jihadi ɗin, a kashe su Allah madaukakin sarki ce wala ta hasaban nan ladina kutu su fi sabilillahi amwata kar ku yi zaton wai waɗanda aka je aka kashe su ɗin nan don ɗaukaka karbar Allah ku ɗauka cewa ai mutattu ne an kashe sun yi mutuwar banza a'a wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat Allah ce bal a hayakun inda rabbihim yurzaqun su a wajen ubangijin su wato masu arziki ne bi ma'ana Allah zai azurta su domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna ya zama to ne arziki amma duk arzikinka wallahi in ba shiga aljanna ba ka zama to matsiyaci ba wai ka zama talaka ba ka zama su ce Allah ka tsare mu don haka ma da wannan sunan ma ya kira wasu shaƙi wato marashin arziki Allah ce farihi na bima atahum lawo mai fadli suna masu farin ciki dangane da irin nau'o'in abubuwa da Allah madaukakin sarki zai ba su na daga falalarsa Allah ka samu yan aljanna ne malaiki kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa kad su'ila an fadlin nasi an afdalin nasi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waye ya fi falala waye ya fi daraja waye ya fi mukami a cikin mutane faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mu'minin da ya zama to yana yin jihadi kuma zai tafi jihadin da kansa zai tafi jihadin da dukiyarsa kuma dan daukar karbar Allah madaukakin wannan shine yafi ƙololuwa Shi ne mafi girman daraja Shi ne mafi ɗaukaka daga cikin dukkan muminai ga shi ya yi imani sa'annan kuma ya fita jihadi da kansa ya fita jihadi da dukiyarsa ba tura wani ya yi ba kuma dukkansu ya yi su ne don ɗaukar kalmar Allah sun mummuminin sa'annan sai mumini na biyu fi shu'ubin min shi'abin ya laha wa ya da'un nasa min ko sai mumini na biyu wanda yake a shi ya rayu a cikin rayuwarsa tun daga samartakarsa ya zama to mai bautan Allah ne nan kuma yana kamewa daga ne daga cutar da mutane da bakinsa bi ma'ana bayawa wa mutane sharri an gani ba wai a yana zaune ne kawai duk abin da ya zuwo zai zo ya faɗa ba a'a shi baya wa kowa sharri bi ma'ana mutane sun kuɓuta daga sharrin ba bi ma'ana ba zai yi wa kowa sharri ba domin ka san idan mutum magana ta yi masa yawa to sai ya zo ya dinga faɗan ƙarere ya yi ta faɗan ƙarere shi ne hadisi yake cewa kafafin mar'i isman an yi haifi da kulle ma ya ishi mutum zunubi a wai komai kaji kai sai ka zo ka yi magana a kai kai komai kaji sai ka zo ka yi magana a kai to ya ishi mutum zunubi akan wannan al'amari don haka ya zama to ya rayu kuma mutane sun kubuta daga sharrinsa ma'ana baya wa mutane sharri Allah ka kai mulki kiran ƙarya ne wa mutane sharri qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa masalul mujahidin fi sabilillah wallahu a'lamu bima yujahidu fi Ya yace misalin wanda yake yin jihadi don ɗaukar karmar Allah kuma ka sani kai mai karatu ko mai sauraron karatu Allah maɗaukakin sarki ya san waɗanda suke yin jihadi da ɗaukar Allah kamar salin za'in ya ce kamar mutum ne mai azumi alƙa'in kuma mai tsayuwa da daddare wa ya tawakkalan lahu ko wa tawakkalan lahu limujahidi na fi sabilin lahi a fi sabilihi in tawaffahu an yi da filamun jannata au yoji ahu saliman ma a ajarin au ganimata ya ce sa'an nan shi mai yin wato jihadi da ɗaukar mar ya dogare ne ya wallafa al'amarinsa ne ga Allah maɗaukacin sarki cikin abubuwa guda na farko ko dai in tawaffahu in Allah ya yi dalili ya mutu a wajen wannan yaƙi da ya tafi ya sarki cewa an yi da kulakul jannata ya san Allah zai shiga da shi aljanna abu na farko da ya sani kenan shi mai yin jihadi abu na farko da ya sani shi ne ya san in ya mutu ya dogara ne dama shi ga Allah madaukakin sarki cewa in ya mutu a wajen yakin nan to Allah madaukakin sarki zai shiga da shi aljanna ko kuma au yurji'ahu ko kuma a'a zai je yayi yakin yayi nasara a wajen yakin Allah madaukakin sarki zai dawo da shi gida saliman zai dawo da shi kubutacce bi ma'ana babu abin da isa ne ya samu. in dai ba a kashe shi ba to zai dawo to idan zai dawo zai dawo da me ma a ajarin ya san zai samu lada a wannan yakin da ita tafi ko au ganimatin ko kuma zai samu ganima idan ya san ko dai a kashe shi ko ya dawo lafiyarsa kalau ba abin da isa ne ko kuma ya dawo tare da ganima domin zai iya yiwuwa ya dan ji masa rauni ko ba ka ba ya dawo amma kuma ya dawo ga shi an ci ganima tare da shi wa da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kad sa'alahu rajulan hakika manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi yana cewa yayin da wani mutum ya zo ya tambaye shi yake ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dulluni ala amalin ya dullun jihad yace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna min wani aiki ni ba zan je jihadi ba amma a nuna min wani aiki da zai daidai da jihadi ni na so ne in zauna a gida ni ba zan je jihadi ba amma a nuna min a koya min wani aiki a shiryar da ni zuwa ga wani aikin da in na aikata shi ya yi daidai da wanda ke jihadi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai ya ce da shi la ajid gaskiyar magana ban san aikin da zai daidai da jihadi ba wani aiki da zan nuna maka ce ka yi wannan aikin in ka yi ya yi daidai da kaman ka je jihadi ne ya ce ban san wannan aikin ba ya ce kai babu wannan aikin ma sun makala sai kai amma a iya cewa bari za a samu wanda zai yi ɗan kusa-kusa da shi hal tattatsiyo shin za ta iya iza karajar mujahidu idan mai jihadi ya fita ya tafi zuwa jihadi an ta da kunu masjidata au masjidaka ka shiga cikin masallacinka ko ka shiga masallacin garinku ko ka shiga masallacin anguwanku wata koma sa'annan ka tsaya kai ta ibada kana nafula kana ta yin ibada wala taftatir ba za ka daina ba kai ta yi kana tsalla ka assalamu alaikum ka tashi assalamu alaikum ka tashi assalamu alaikum ka idar ka ci gaba da yi ko wata suma sa'an nan idan gari ya waye ka ci gaba kana yin azumi ka ɗauki azumi wala tufir sa'an nan ba za ka ci abinci ba har wanda ita fi jihadin nan ya je ya dawo ya tambaye shi ya ce ya gaya masa aikin da in ya yi ya yi daidai da mai jihadi da an ce ba aikin ma sai aka ce amma ga wani mai ɗan sauki-sauki ga wani mai ɗan ƙarami wanda ka ɗan gwada abu biyu za ka yi za ka yi daidai da mai jihadi ce yana fita kai sai ka shiga masallaci sai ka kama sallah sallah kake yi sallah kake yi sallah kake yi ba za ka yanke sallar ba idan yi ya waye sai ka kama azumi ka ci gaba da azumi kana ta azumi kana ta in lokacin buɗe masu baki ma ya yi fa ba fa za ka tsaya ne ka yi buɗe baki ba a'a za ka ci gaba ne ka zarce da azumin sallar kuma za ku ci gaba da yin sallar ne har sai ranar da wanda ita fi jihadin nan ya dawo sai ya nutsu ya fahimci mai manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya gaya mana jama'a ko na kwana uku ne aka ce kai wannan zai iya yiwuwa ba fa za ka ci komai har kwana uku ba za ka yi bacci ba har kwana uku ba za ka zauna ka huta ba har kwana uku wai malam daga can yi sai a rage ɗaya ma a bari ka yi kwana biyu idan ganin kwana biyu na babu zai yi ba idan kana so ka yi daidai da mai jihadi a ce yanzu mai jihadi ya fita daga idan da sallar isha'i din nan a ce ana so kar ka tsaya a sallah har zuwa sallar isha'i ta gobe yana ganin kamar da zai yiwuwa amma ban sani ba ko da yake ga akwai sabani masu ƙarfi da wata kila wata kila za a samu masu yi sa'an nan kuma zai ɗauko azumi ne ba zai ci abinci ba har a samu wannan awoyi guda 24 din nan ni sai na ganin ba zai yi ba eh to sai ya ce masa har ne jihadin ne zai ya dawo to za ka yi in kai haka kana daidai da wanda ya je jihadi kala sai ce shi wanda ya tambayar sai ce wa manyan ka sai wa zalika ya ce ya rasulullah an yi abu wanda zai yi haka kuwa kenan hakan ba zai yi ba shi ne sai kenan babu wani aiki da za a yi wanda zai yi daidai da jihadi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam mala ce da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wallazi nafsi bi yadihi yace na da wanda rayuwa ta take hannunsa la yukallimu ko ko la yuklamu ay la yujra'u ahadun fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillahi eh, ko haka ba e fi sabilihi illa jaa yawmal qiyamati wal lawnu lawnu dani wal rihu rihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda za a ji masa ciwo a ji masa ciwo din nan wani ɗaya daga cikin wanda aka ji masa ciwo dan ɗaukar mar Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya sani cewa an bi masu ciwon nan ne dan wato ɗaukar karmarsa ya ce face wannan mutumi ya zo ranar tashin kiyama zai zo ranar tashin kiyama jinin yana zuba a jikinsa jinin yana zuba a jikinsa dangane da wannan jin ciwon da aka yi masa wallaunu ko launin dani amma ga jinin kalarsa kalar jini wato launin jini yake nuna amma sai dai warrihu rihun sai dai ƙanshin da yake yi na ƙanshin da yake yi yana yin ƙanshin almiski kai makasan a ranar tashi kiyama duk wanda ya tashi yana ƙanshi a wannan fili to tawo ka kashi kana ƙanshi ƙasan fasu yan wuta a filin tashi kiyama ma fawari suke saboda ɗi wadda suke zuba a jikinsu wari suke yi to sai aka ce kai ka tashi kana ƙamshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce gashi ana ganin jini yana fita daga jikinka kuma ana ganin jinin nan gashi launinsa launin jini ne amma kuma ƙanshinsa ƙanshin almuski yake Kaɗuwar Sallamahu alaihi wa sallam. Mamata, zuwa ɗaya ya rasu. Walan yanzu bai yi yaƙi ba. Bai fita zuwa yaƙi ba. Walan yoha'id na kuma bai faɗaitar wa kansa. Cewa Allah ya kawo dalilin da zai yi jihari ba. Bi gal ya zamanto ya faɗaitar wa kansa cewa Allah ya kawo wani rana da ni ma zan shiga cikin waɗanda za su yi wato jihadi mata ala shu'ubatin nifa eh ala shu'ubatin minan nifa wani wurin yana cewa kuma mata maukatin jahiliya eh E, mikatar jahiliya ya ce duk mutumin da bai yi waɗannan abubuwan ba to ya rayu irin rayuwa ta munafukai ko kuma a ciki e ya mutu ok ya mutu irin mutuwar da munafiki yake yin sa Allah ko kuma ya yi mutuwa irin mutuwa ta lokacin jahiliya bi ma'ana bai da addini kenan kamar mutumin da ya mutu ne bai da addini in har sai mutuwar da babu faɗayin Allah ya kawo dalilin da zai sa kai ma ka yi mutuwar jihadi ya ce akwai da eh, eh ka yi mutuwar jihadi eh ba wai ka mutu akan gadon ka ba da jami an gane amma akwai waɗanda za su mutu akan gadon su kuma ba su sun yi mutuwar jihadi akan gado mutu kasan a Khalid bin Walid lokacin da ya zo mutuwa sai da ya faɗa haka ya ce babu murzin da bai shiga ba ya ce babu taratsin da bai shiga ba na fita ya ce amma gashi yau Khalid zai mutu zai kuma mutu a kan gadar ba ya ce kai so na ya ce na so da duk gwagwarmayar da aka shiga ya ce na shiga na shiga kowace irin gwagwarmaya na shiga kowace irin gumurzu da ya kamata a ce na mutu a gurin ya ce wa mutu mai ce gashi ya zan mutu a kan kaduna amma duk da haka ya samu mutuwar shahada laksani mutuwar shahada Ya uwa daidai wannan gaba in karsa to eh. a'a ai shi lati manna ko liƙa al'adu ai dama ba a so ka ce mu gangara ba a fatan ka yi fatan abin nan ne amma ana nufin kai ba yi karo da wancan ne, shi wannan kana fatan ne Allah ya sanya ta daga cikin masu ɗaukaka kalmar ubangiji an gane ko ba wai a'a Allah ya kawo ranar da za mu gwamza da waɗannan a ba abin da ake yi da nan ba ha shi ka zamanto kana cikin waɗanda za su zamanto masu ɗaukar karmar ubangiji an gane ko ka zamanto kana cikin su kar ka zamanto kai ba za ka iya yin komai ba kai ba abin da za ka iya yi ha ka zamanto luzari kenan ko yawa ya zamanto duka hanyoyin nan da ake ambatawa abu kaza jihadi ne wajen kashi goma sha ɗaya da ake ambatawa ai kaga a baya malamin ya raba mana ma jihadin har har jihadin nafsa ka yaki zuciyarka ka shiga babbar ka shiga tarnakin da ba za a iya cewa ka yi addini ba ka yi addinin a gurin ka yi jihadi ko kuma ya ce ma za a zo wani zamani a ƙarshen zamani da mutum ya nuna cewa shi ne mai addinin ne ma kamar wanda ya dauki garwa shi ne a hannun an gani Allah sa za a za mu dakata a nan a insha Allah za mu kalata kuma mu abin nan بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وما فيه من الآية والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أجل عليكم Mm. ai idan yana karanta alkur'ani ne yana cikin wato yana cikin ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin karatu kana cikin karatun sallah sai aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka faɗe shi a cikin zuciyarka sallar ka bata ɓaci ba in ka ci gaba da karatun ka ba kai laifi ka gani magana yawa za ka tsaya wancan ka yi abin nan ba dama ya sun cewa inda bi kulli makamin makala mm. ko ba ko ba kowace magana da ka ganta akwai inda ake fadanta akwai inda ake azzinta zaka kana cikin karatun qur'ani alam nashrah laka sadrak wa wada'na an fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka wibrak allazi amqada zaharak gaba da karatu ka gane amma dama inda suke magana shine mutum yana cikin bayan gida sai aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin me zai a wannan gurin zai ambaci zai ambata ne ko ko ba zai ambata ba an gane na san kuna tare da malam kuma karatun sa na jiya maganin fiqhun yayi ba ka ma hankan a wajen karatu sallu ala nabiyil karim Allahu صل على محمد وعلى ال musulmai maza da mata kowa da bukatun sana alheri Allah ka biya mana na sharri Allah ka mutum ya mana shi ya zama na alhairi ya Allah muna roƙonka wannan dambarwa da ake yi na za a canza kuɗin Najeriya so fahimtar kowa daban-daban ya Allah muna roƙonka duka fahimtar tamu da masu ganin hakan alheri ne da waɗanda suna ganin hakan ba alheri ba ne muna roƙonka ya Allah Allah ka tura mu akan daidai ya Allah dukan da wayanda suke ganin kaza da wayanda suke ganin kaza ya Allah ka jagorance mu ka dora mu akan daidai ka zaba mana wanda zai zama to alheri a gare mu idan wayannan shugabanni da ake tunanin za a zaba su ma ya Allah akwai wanda suka ce wani ne wayansu ma sun ce wani ne ni ma na ce wani ne wani ma ya ce wani ne ya Allah dukkan mu ka haɗa mu a kan daidai ka zaɓa mana wanda ya fi alheri idan dukkansu dukkansu wannan zaɓen da muka yi da na wanda nasu da nasu da nasu duk in babu alheri ya Allah dukkansu ka canza mana su gaba ɗayansu ka zaɓa mana wanda zai fi alheri a ya Allah muna roƙonka iyayenmu da suka rasu Allah ka shiga su wayanda suke da rai ranar mutuwa Allah ka cika da imani masu lafiya daga cikin mu Allah ta tara mana lafiya marasa lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya abinda ba za mu iya ba ya Allah muna roƙonka Allah ka iyar mana abinda ba za mu iya ba ya Allah muna roƙonka Allah ka iyar mana akwai hidindimu a gaban mu ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu Allah ka agaza mana Allah ka agaza mana Allah ka agaza mana Allah ka dora mana abin da zai fi karfin mu akwai yan uwa da yawa wanda ake musu bashi ya Allah muna roƙonka Allah ka hore su da abin da za su biya bashin da ake bin su waɗanda ba abin su bashi ya Allah muna roƙonka kar ka jarrabe su da abin da sun ci bashi ya Allah muna roƙonka ka ba mu ƴaƴayen da idan mun ga su zamu farin ciki ya Allah kar ka ba mu ƴaƴayen da idan mun ga su zamu bakin ciki abinda ka ba mu a hannun mu na ilimi da dukiya ya Allah muna roƙonka kar ka jarrabe mu a cikin sa la ilaha illa wa la kulli shay'in la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداءنا واعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انزل الكتاب ومجل الاسلام وعزم الاحزاب وانصرنا عليهم يا رب العالمين واجعل دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Mm-hmm.